sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 14 ga watan Agustan shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar krista a goza a jihar borno ta koka akan yadda ake maida mambobin tasaniyan ware wurin raba mukaman gwamnati muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibril zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya Jama'a kama da hantsi ga labaran duniya mai karantawa hawa Sharif. Sojojin da suka yi ji mulki a Nijar sun amince da bude kafar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kauce wa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma na duba yiwuwar yadda za ta maido da mulkin farar hula tare da mai da Muhammad bazin bisa shugabancin ƙasar ta Nijar a matsayin wanda aka zaɓa a tsarin doka. an kifar da gwamnatin shugaban muhammad bazin ne bayan da sojoji suka amsha mulki a ƙasar ta nijar a watan jiya hakan dai shi ne ya kai adadin yawan juyin mulki da aka yi a tsakiya da yammacin afirka zuwa bakwai cikin shekaru uku a fafutukar ganin an samu mafita cikin kwanciyar hankali shugaban kungiyar ta ecos wanda kuma shine shugaban najeriya ahmad bola tinubu ya yi na'am da ziyarar da malaman suka kai zuwa nijar malaman musuluncin sun gana na tsawon sa'o'i da shugaban juyin mulkin na kasar ta nijar janar abdulrahman tiyani wanda aka rawaito cewa ya bayyana najeriya da nijar a matsayin 'yan uwa 'yan uwan juna ba makwabta kawai ba da ya kamata a ce sun sasanta duk wata wato wani abu da ke tsakanin su cikin ruwan sanyi rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar a jiya lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro bayan 'yan sawo'i rundunar ta kara da cewa a yayin aikinta a wurin sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta dakarun na minusuma a takaice sun bar yankin da ake kira bet bayan da dakarun mali suka fada a wato suka fada a shekaran jiya asabar cewa sojoji shida sun rasa sun samu raunuka yayin da aka kashe wasu mayaka 24 na kungiyoyin 'yan ta'adda har lahira lokacin wani kwantan bauna a yankin a ranar juma'a da ta gabata su ma tsafin 'yan tawayen kabilar tuareg sun ce sojoji da sojin haya kasar rasha na wagner sun kai dakarun su hari a ranar juma'a minusma ta gaggauta ficewa daga yankin na ber sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ma barazana mai haɗari ga dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda rundunar ta sanar a jiya lahadi ta kafar sadarwar twitter da a yanzu ta sauya zuwa kafar sadarwar x a jiya lahadi masu gabatar da kara a faransa sun ci gaba da gudanar da bincike a kan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwale da ke dauke da su ya kife a ruwa yayin da suke kokarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin ingila da faransa yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin masu gabatar da kara a yankin tashar mashigar ruwa ta blangor sun bude gudanar da bincike a ranar asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin amma sai aka sauya akalar binciken zuwa paris kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press 'yan afghanistan maza shida suka rasa ransu yayin da kwale-kwalen da ke dauke da tsin gudun hijira da ake kyautata zaton sun kai kusan mutane 66 bisa hanyar su ta zuwa ingila ya nutse a mashigar ruwan da jijjifin ranar asabar mafi yawan waɗanda ke cikin kwale-kwalen 'yan ƙasar afghanistan ne da wasu 'yan ƙasar sudan da yara kanana kamar yadda hukumar kula da tashoshin tashoshin ruwa ta faransa ta bayyana masu aikin tsaron ruwan birtaniya da faransa sun ceto mutane 59 yayin da adadin waɗanda suka rasa ransu ke ci gaba da sauyawa. an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan wata kungiyar krista da ke garin goza a jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya ta yi kira wani taron manema labarai don jan hankalin gwamnatin jihar borno game da daukar mutane da kuma raba mukaman gwamnati ba tare da 'yan kristan ba kungiyar ta ce bambobinta suna ba da gudunmuwansu amma idan an zo batun raba mukamai sai a ajiye su gefe ba tare da su ba sun ce hakan bai dace ba saboda su ma 'yan ƙasa ne haruna dauda biyu na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto Kungiyar ta rikicin Boko Haram ya haifar masa da matsala da dama wanda ya haifar masa da 'yan gudun hita da daman gaske a cikin jihar Borno da ma kasashen ketare kamar Kabaru da Nijar har ma zuwa Chadi kuma wasu jihohin na daban wanda kuma akwai bukatan gwamnatin ta yunkura don kwaso mutanen nasu kamar yadda suke kwaso wasu sauran jama'a don mai da su inda yake da dama-dama musamman wuraren da ke da tsaro duk da cewa ko wasu wuraren da halin suke fama da matsalan tsaron musamman ma karamar hukumar Goza da kuma wasu bangarorin na jihar Borno taron da ya gudanar ne a cocin kokin da ke kirga samu a garin maiduguri wanda kuma ya samu halartar mutane daban-daban daga jihohi daban-daban hada da ma kasashe daban-daban da suka hada da kasar ingila da amerika dukkaninsu sun samu halartar wannan taro ganin cewa duk mahalartar sun fito daga wannan karamar hukuma ne mr emmanuel ibrahim bita shine shugaban kungiyar dattawan kiristoci na karamar hukumar gozan ga kuma abin da ke cewa. Eh, wannan matsalar da aka samu na boko haram din nan eh, ya watsar da mutane sai wurare daban-daban bari ma ma eh, shi gwamna na eh, jihar borno professor babagana umara zulum godiya domin yanayin yadda ya yi yana kokarin yadda za a kasa ko wasu da yan gudun ijirar da suna Niger suna Cameroon suna Chad yana iya kokari ya komar da su ko wasu da suna a nan a Maiduguri a shekarar da ta shige ya komar da su to yanzu muna kira gare shi domin ya taimaka kuma da kuma majalisar ɗinkin duniya da duk waɗannan NGO waɗanda suke kungiyoyi masu taimaka al'umma domin a ga cewa an koma muna da camp ɗin kristoci guda biyu a nan a cikin Maiduguri a nan a Shuwari tare da kuma a Wulari muna da ɗan uwanmu kristoci mafi yawa a kamarun a kam na yan gudun hijira. to ko mr ibrahim din yana gani an samu zaman lafiyan da za a iya koma dukkanin karamar hukumar goza. wasu bangarori na cikin eh, na karamar hukuma na goza din har yanzu akwai kura har yanzu akwai matsaloli na zaman tsaro so muna kira gare su musamman eh, shugaban kasa yadda ya sanja wayannan eh, sabbin jami'an tsaro na na kasa su taka rawa su ga cewa duk wayannan wuraren da aka ana da matsala musamman karamar hukuma na goza ta kuma idda yawancin wurare a jihar Borno su ga cewa an yi takatsantsan an samu zaman lafiyar da za a koma dan shi zai fi taimaka musu da mu duka gaba daya. Bishop Williams Naga tsohon shugaban kungiyar Kiristoci na jihar Borno kuma da daga cikin dattawan Kiristoci a karamar hukumar Kozan ga abin da ke cewa. Mu Kiristoci ba a tafiya da mu bibidin mu ne Krista wanda ba a yin komi tare da mu kuma da yawa Kiristoci sun samu raunana a cikin wannan hargitsi da ya faru. Yanzu ga gani Kiristoci da yawa suna zube da da gwamnati ya ɗebe mu ya kai mu fulka da wija inda akwai symbol na gwamnati da aka kafa sawa local government da da sai a ɗebe mu a je a zuba mu a can na biyu ko a cikin appointment da sauran abubuwa da ake yi kristoci ba su samun shiga za ga krista guda ɗaya a bashi kansila shi kenan ba wani abu ko komishinoni da ana appointment ma krista ya samun komishina ba ma samun komi wasu daga cikin kungiyar kristoci a jihar borno kenan ke bayyana wasu matsaloli da ke damun 'ya'yan kungiyar su na kuma yi kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar borno amma sun ki cewa komai a kan batun haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda biyu ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya a jiya lahadi aka sako 'yan jarida na ya kasar iran da aka ɗaura shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a tsara a hannun 'yan sandan kasar da ya janyo bore da zanga-zanga na tsawon watanni bayan sakota daga gidan kurkukun evin da ke birnin tehran nazila marufan ta ɗora hotonta ba a ɗan kwala a kanta a kafar sadarwa ta zamani inda ta yi kunnen uwar shegu da dokar sutura jiki ga mata na gwamnatin islam a ƙasar kar ku amince da bauta kun cancanci abin mafi kyau abinda nazila ta rubuta kenan a shafin x wanda aka fi sani da shafin twitter a baya da shafin ta na instagram an ganta a hoton da ta dora tana rike da fulawa a hannu daya inda ta daga hannunta daya sama tana nuna alamar yin nasara marafiyan wadda kafofin yatsa labaran iran da ke waje suka ce shekarunta 23 ta wallafa hirar da ta yi da amjad amini a kafar labaran mustagir ta yanar gizo a watan Oktoba bara amjad amini shine mahaifin mahasa amini wadda ta rasa a tsara a hannun 'yan sanda a watan satumbar bara bayan zargin da aka yi mata na karya dokar sutura lamarin da ya janyo zanga-zanga da bore na tsawon watanni a ƙasar ta iran a cikin hirar amjad amini ya zargi hukumomin iran da shirya karya game da yanayin da ya yi sanadiyar mutuwar yarsa A yau Litinin ne hukumomin Ukraine suka ce wani hari ta sama da Rasha ta kai garin Odessa da ke kusa da ruwa a yankin kudancin kasar ya raunata akalla mutane uku. Sojojin Ukraine sun ce sun kakabo jiragen Rasha marasa matuki guda goma sha biyar da ta yi amfani da su wajen kai harin da wasu makamai masu linzami na karkashin ruwa guda takwas to sai dai barakuzan jiragen marasa matuki sun haifar da barna a ƙasa. Mutane uku sun samu raunuka bayan da barakuzan suka fada akan wani babban shagon sai da kayayyaki inda wani ɗakin kwanan ɗalibai shi ma ya lalace ma'aikatan kwana-kwana sun yi ta fama da kashe wuta da ta barke sakamakon faɗuwar barakuzan roka da aka kakkaɓo daga sama cewar gwamnan yankin olek ta kafar telegram barin wutar da rashin ta yi ajiya lahadi ma sai da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane bakwai da suka hada da wata jaririya mai kwana 23 a duniya da raunata akalla wasu mutum 22 a yankin karson na karsar ta ukraine a gaida hawa da ta karanto mana labarai daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Gargaɗe mai gina la min mugunta. Gargaɗe mai gina la Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin Mu gargaɗe mai zuciyanmu ke mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai sarkin da ya yi mu ma ya yi horo gone mai gina ramin mugunta. Gogar daɗi mai gina ramin mugunta. Ba dai zai ce wuta haƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta. Gogar daɗi mai gina ramin To da fatan an shakata. To yanzu kuma ga Nasiru Adamu kaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Ba sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya shirin zauren matasa na garin dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Matasan sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga daida damuna ta kankama, amma barayin daji sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar ɗauki daga hukumomi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba to mutane su samu yin barci da idon su biyu a rufe matasan su hada da isa el usman yahuza gado isa baban gida dan umaru muhammad barau da umar yakubu fama matasa ku biyo ni mu shiga zauren su ne suke dan kai secret namu suna dan fallasa cewa ah, ga abin da gari ke tahiya wato mutane umar mutanen da ake kira informa kenan na informa kenan informa eh, eh. asali kowane gari na san za a iya samun haka to amma da dadewa muna neman wannan dama Allah bai bamu ba muna son ya zama yaya za a yi mu yi magana gwamnatin tarayya ta ji mu gwamnatin jiha ta ji mu sannan ba wai koken ɗaya ba a'a mu gani a ƙasa wannan wuraren da nake gaya maka yanzu barazana ta shiga na bangaren abin da ya shafi ilimi gare mu mu yanzu abin da muke tafa ma yaya za a yi mu dan rayu ba ma magana wai a'a idan da a ce kana da daman da za ka zo ka ga wannan yankin ina tabbata maka ko kamin magariba za ka yi hawaye fiye da kima akan irin yanayin rayuwa daga wannan wurin da muke baka labari wurare ne waɗanda ba su da hanya wurare ne wanda in ka dubi yanayin makarantun su babu malamai dan yanzu ba za ka iya turo malami daga local government ba kai duk malaman mu wannan magana da yake da malaman primary school da na junior secondary school mu da ɗaya sun wace babu wanda nan yan mutanen mu kuma mu yanzu nan matasan da suka dan samu sa'a suka dan je makaranta suka dan yi karatu volunteer din da ake ma ya ina aka samu enough kuɗi ko kuma yaya za a yi gwamnati ta sponsor sponsorin nasu su dan ƙara rike kansu wasu wasu a je da gudu gudun ana dawowa ya zama mun cire kanmu cikin wannan dogon masifa amma duk waɗannan abu ne wanda gwamnati ta yi bare ta kyale balantana mu yi magana ruwan sha balantana mu yi magana ruwan famfo. Eh Umar bari bari zamu zo nan Allah da zamu duba irin gudunmawar da gwamnati ya kamata ta bayar. Kuma bari mu ji abin da Usman yi mana bayanin shin waɗannan mutane waɗanda ake kira masu satan nan duk da jihar Kebbi dai babu su sosai. Da ana jin lamarin na jihar Zamfara. jihar katsina wasu sassan jihar kaduna da neja da sauransu amma jihar kebbi da lafiya kalau take faɗa mana waɗanne irin mutane ne an san waɗannan mutanen wasu sun ce akwai waɗanda dama mazauna ma yankunan ne an san su a tarihi ai gaskiya malam nasir dama ya da kafa dinnan kebbi an santa da zaman lafiya to duk yawancin barayin da ke zuwa yankin kebbi barayi ne wanda ke fitowa daga zamfara da naija musamman mu dai na tsawon maru duk yawanci barayin mu suna nan dajin mu na nan arewa da yammaci mazauna nan ne wasu to sun wace sun koma cin kurya inda suka san baya da za a yi muje wajen su amma su ne za su hayo mashi shuka su zo nan wurin su kore ko shazu ko su mutanen mu ko su kashe da kashewa duk ta'addanci da ake yi gaskiya daga yawancin zamfara yake hito mana Yanke irin daɗin duniya makini dan godade sabon birni da ruɓa sabon da raga duk yawanci can ɓarayin nan suke amma sai su zo nan wajajen saboda can duk sun riga sun shirya da wa'annan garuruwan amma munan garin da ya zan ba su shirya da garin namu ba sai su zo ko dai su ɗauke muna duk ko su kashe mu ko kuma su ɗauke mu su yi daji da mu yanzu maganar da nake mata yau an kai kwana wajen uku kullum sai sun zo sun ɗaukar mana mutanen wajen tun urku da sha daɗi yanzu haka mutanen mu suna can an biya kuɗin fansa amma fa su sako su sun kifa kowa sun ce sai an ƙara musu to ana dubin ya za a yi tunda kowa ran mai noma ba sun hana mu noma ana dubin ya za a yi kuma an sun ce za a ba su kuɗi an ba su kuɗi ana dubin ya za a yi ma a samu wannan kuɗin an ba su amma kuma sun ki sako mana sun ce kuma sai an ƙara musu kuɗin. Yahuza gado in haka ne duba mana Eh, an ce idan an je daji an samu matsala sai a rogo a dawo gari ya nuna in mutane suka kamar misali daga daji suka shigo garin dan umaru shikenan sun tsira ba wani abin da zai same su kenan eh lalle malam nasiru idan mutane suka shigo garin dan umaru sun samu tsira duk wanda ya shigo cikin gari to shi wannan ya tsira sai dai da yan uwan shi su ta tarar yaya za a yi wanda bai dawo ba ya dawo domin matsalar ta kai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mai dai ya yi mana tsada yanzu da yake kaga dai muna iya sha ma abin da ya kai dubu ɗaya har da ɗari ɗaya sa'ilin ga ƙalubalen rayuwar mu abin da za mu ci yayi eh da ɗari ɗaya ma ana samu litar man fetur litar man fetur sannan itacen ma da za a dafa abinci ba za a sami su ba eh dubu ɗaya da ɗari ɗaya abin ya ɓaci ya ta'azzara sosai gare mu diya da ba ka zatoran kai a ina a gidan mai ko kuma wajen yan bakwai. ba a gidan mai ba masu dan zuwa suna dan samo shi gidan mai kaga abin hanyar ma ta zama lalura bin hanyar ma ya zama sai an duba waye a wanda zai taimaka ma ka sauri ka je ka dan samu ƴar ka ɗaya ka shigo da ita garin dan umaru masu sayo mai din ma su ma suna tsoron hanya inda za su gitta saboda labi ya gitta hanyar to bin labin nan tsallakan labin ma haɗari ne sannan kuma dajin ma haɗari ne rayuwar mu ta shiga cikin wani mawayacin hali ma kamar sai mu ga abin ma kamar ma gwamnati ta amince da mu a yankin dan umaru ai yahuzan an kula eh, eh, matsalar tsaron nan kusan ba nan jihar kebbi ba ne kawai ai mutanen zamfara su za su fi ba da labarin yadda suka ji jiki kai abun ma ya shiga sokoto don kwanaki mun yi shiri na yankin isa da sabon birni nan ma suna fama da wahala ainu to saboda haka abun kamar ya zama ruwan dare ne a waɗannan yankunan ai malam nasiru abin in ma ana wuce ruwan dare ai mu har na rana ya kama saboda wurin abin ya kai inda ya kai maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba abin ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabta na ni zancen da nake da kai yanzu haka jiya suke cewa sun sauka ware saboda abin ya ɓaci nan dai babu abinci sun ban matan matan ma in suka ebo dan suka je ebo dan ganyen tafasa da za a ci a rayu da yan yara nan ma matan ba su tsira ba ɗauke su ake yi. Wato ma sun kama hanya sun tafi kudancin Najeriya kenan. Eh abin ya fi ƙarfin su to ba abin da za ka ba iyali kaga an kama kallon juna abin ba daɗi dole ka bar gida ka je wata jiha ko za ka ɗan samu abin sa bakin salati. Amma Yahuzai manoma kuma ce suna zuwa yankar fasa. ba za a yi mamaki ba. To Mallam Nasiru ba ta ɓaci ba ne ba hatsi. Hatsin sun gagare mu nomawa. Isa ban gida duba mana in haka ne kuwa ya ba mu labarin yanda yanda garin dan umaru yake yawan mutanen garin da yadda suke rayuwa irin akwai ruwan sha wutar lantarki da sauransu to wanda duk da ka faɗi gaskiya ma da ruwan sha amma na rijiya ko gaskiya ba batun hongo duka mu aje shi gehe da kuma wuta ma duk mu aje shi gehe domin wannan duk ba mu sa da gare shi ba gaskiya duk sun lalace wuta ta iso da mana amma komi ya lalace komi daga gaskiya ruwa kuma gaskiya ba dama mazatsai na kai mana shine kuma wasu sun lalace su tsaya ba su aiki gida ma muke da kawai mai lafiya cikin gari mamman. Hmm. gaskiya ruwa kuma sai dai da mun je rijiya ko kuma je rahi mu diba yanayin kuma ga mutane dan maru gaskiya mutane ne wanda suke tsakanin da Allah mutane suna gari ne da dimbin jama'a sosai zan zance gari ne babban gari ne kuma dimbin tarihi wanda yake hakika gaskiya ko ta ina kaje zaka ji labarin dan maru dan maru kuma zaka ji tarihi mai kyau tun daga iyaye da kakanni Shin ah, hakimi garin hakimi ne ko dagaci ne? To dagaci ne. Eh dagaci ne na gane. To akalla dai za ka samu kamar mutum 100 ɗari ɗari a garin. A garin nan maru? Eh. To gaskiya na ganin ranka zan ce ko in ce mun dai miliyan zan ce. An bi na? Mun miliyan ɗaya. Isa ah. <laughs> eh. kada kada kada lissafin na ke zama eh? menene lissafin doki zama ke cewa ne ko menene. a ah, uh, ka zo lokaci ka ka koma za tabbatar da ba ba gari ba a ah, kai dai kuna da yawa ku dakata matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin dan umaru a karamar hukumar dankowa sagu da ke jihar kebbi da kuma muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni nasiru adamu el da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon والسلام عليكم Toma da la'agaida Nasiru Adamu Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida jibirin dauke da shirhin jaridun Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar vangard daya daga cikin manyan labaran jaridar vangard na cewa jagoran sojojin da suka yi juyin mulki a kasar jamhuriyar Nijar janar Abdulrahman Chani ya tabbatar wa wasu malaman addinin musulunci da suka ziyarce shi a birnin Niamey domin shiga tsakani da kungiyar ECOWA cewa a shirye yake ya karbi bakuncin wakilan kungiyar ta ECOWA domin samun mafita don gane da rikicin da ya kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar. Nijar, Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamin Zain shine ya tabbatar da hakan a lokacin da ya karbi bakoncin tawagar shugabannin malaman Najeriya da suka ziyarci jamhuriyar ta Nijar karkashin jagorancin Sheikh Balalau. Sai jaridar Daily Trust. Jaridar Daily Trust na cewa wasu 'yan Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Kano da ke arewacin Najeriya domin nuna adawarsu da yunkurin kungiyar ECOWAS na kai hari a ƙasar jamhuriyar Nijar domin maido da mulkin demokradiyya. Masu zanga-zanga dauke da tutocin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya sun bayyana cewa ba su amince da shiga wani yaƙi da ƙasar jamhuriyar Nijar ba musamman ma dai a ƙarƙashin jagorancin Najeriya. Sai kuma jaridar da Guardian ɗaya daga cikin manyan labaran da cewa shugaban Najeriya Swaji Bola Ahmed Tinubu ya bayyana goyon bayansa ga wani tsari da aka bullo da shi domin dawo da 'yan asalin Afirka da ke ƙasashen Turai. zuwa gida Najeriya domin ganawa ko kuma bin diddigin danginsu na asali. Asalin bakaken fata da ke yammacin Turai da Amurka dai tushensu shine Amurka inda aka yi cinikin kaka da kakanninsu zuwa kasashen na Amurka da Turai domin bauta. Yanzu aka dai dan asalin nahiyar Afirka da ke zaune a kasashen duniya daban-daban na ta yunkurin ganin cewa ko dai sun dawo nahiyar Afirka da zama ko kuma dai sun kasance kasance sun gano tushensu a nahiyar ta afirka shirin dai yana karkashin jagorancin wata 'yan asalin afirka mai suna carolina myra morris a brazil ne sai kuma jaridar tribune daya daga cikin manyan labaran jaridar tribune na cewa yanzu haka rundunar sojin najeriya ta bayyana cewa ta yi watsi da kiraye-kiraye da ke fitowa daga wasu 'yan najeriya na hamɓarar da gwamnatin dimokuraɗiyya a najeriya wata sanarwa da ta fito da daga shalkwatar rundunar sojin najeriya mai dauke da sahanin brigadier janar tukur gusau babban daraktan yada labarai na cewa zamani ko lokacin mulkin soja a duniya ya wuce kuma tsari da ake bi yanzu shine na demokradiyya wanda kuma rundunar sojin najeriya tana biyayya ga wannan tsari da kuma babban kwamandan Askara sojin kasar kuma shugaban najeriya aswaju bola ahmed tinubu Karshen shirin jaridar kenan a huta lafiya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun amince da buɗe kafar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kaucewa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai jiya a wato jiya Lahadi. rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar a jiya lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro bayan 'yan sa'o'i rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikinta a wurin sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta a jiya lahadi masu gabatar da kara a faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan motora akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da ke dauke da su ya kife a ruwa a yayin da suke kokarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin ingila da faransa yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin masu gabatar da kara a yankin tashar mashigar ruwan ta bulangun sun bude gudanar da bincike a ranar asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin amma sai aka sauya akalar binciken zuwa paris a jiya lahadi aka sako 'yan jarida na ya kasar iran da aka daure shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta yi hira da mahaifin wata mata da ta rasa ranta a hannun 'yan sandan kasar da ya janye bore da zanga-zanga a tsawon watanni to ban sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah kai mu a shirin shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsi wato malam jubairu kenan baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam